صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha uku ga watan takwas watan sha'aban hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don ƙarkin sunayensa. mas'alatul rabi'ata asara Matsala ta goma sha hudu al-zahiru anna man jama'a ce. zahirin magana mutumin da yake wa jama'a ahadukum zani aw ibnu zani yafi ɗayan ku dai mazinaki ko kuma ɗayanku ɗan mazina ce a ce wannan lahar da alai to me ai wa jefa ba wanda jefa ba ta yi ne kuna ce da mu kohe ɗauka ba shi ne ba eh? ha tana da daɗi tare an gane ta dai a ji masa haddin dai shi ba za a yi masa ba sai dai bai hana wa alƙali ya tafke shi ya sa a tafke shi a yi masa wata barazana a hukunta shi da abin da za a hukunta shi kuma duk hukuncin da za a yi masa shi ba dai ƙarya ne ba kuma duk hukuncin da za a yi maka in ba ƙarya kai ba ina sauƙi don an zane kamar ba a kan ƙarya ka ba ne ba komai to haka da annahu lam yu'ayyin wahidan dan bai ayyana wani ba walam talhaqil ma'arratu wahidan minhu askanci da kunyata bai shafi ɗaya daga cikin su ba Fa'in in talabu mata al alaihi alayhi in ma suka nemi sai a yi masa haddi jami'an la haddi. wannan ba zai nuna ce to shi kenan sai mutum ya tashi ya a ai ba hadi ne kadai ba a kwanci inda maganan akwai nau'in jiraga kalli mutanen da ke wuri na wasu ke musu wasu nasar aka za akwai nau'in ki mutunci kuma rufe idonsa ya kai rufe ido to akwai matakan da za a tsaka hukunta shi amma dai ba na kafafi ba hukunci لأنه لم يرمي wahidan minhu بعينه ولم يعرفه man arada bi kalamihi bai sanar da wanda yake nufi da maganar nashi ba na tsalahul mawwa wannan magana anil an al kaga wani duk manya manyan malikawa ne ka kowa ya san su to su ne wa'inkan sun fi tsayawa sun karantar da malamansu sun ɗaga abin da malamansu suka faɗi mu ko sai muka koma muka zama shi ma zaune a mazhabar yadda ka san malamanmu ba su da ilimi ba su da ilimi in an yi gugar zana a yi ta gugar zana a zuwa ce ta cikin mu a ɗaukaka wannan zo yi kaza wannan zo yi kaza muka muka muka shiru kamar ba mu da malami a ciki duk da mun san akwai dalilai wasu yan dalilai banda ba dalilai ne ba zuwa ne ne yan dalilan kasancewar ba mu da gwamnati ba mu da a mazhabar inda aka kafa gwamnati amma dai ka zai yanzu da aka ɗan kafa a dubai din nan ai ga an fara ganin kafin malikiyar na zai kowa duniya duk wanda ya kalli mu ta wala ai ya san an bata. aiki da yadda aka yi rubutun dalla-dalla ya mayar da ita wani kamar sabon littafi wanda ake yi. kuma da aka fara karanta asa da ke eh, lalle akwai ilimi a ciki akwai ilimi to sannan kuma shi ma wannan tafsiri ya yi aikinsa ya fito da ya nuna lalle ashe a mazhabar a yau'in nan 'yan zamanin akwai bayan Allah ciki wannan yara ce akwai kwari wa wajahuhu zahirun kama tara don saboda littafi yana karatu da cikin littafi babu kamar babu sai an karanta za a san akwai karatu a littafi littafin na nan aji mutum na aje da shi a ɗaki شکل انکنا کنا دا خیلی تاری شکل انا کنا دا زیده یا با دا بکتا انتا با ان بکتا نگول دا کسکی با وانا تیز وکا اللہ شای وقت سر علیه خلیل فی مختصر فی مختصر شی امام خلیل شی کمیت ریا اه، مختصر کنفر في قوله عاطفا على ما لا حد فيه هنا مدن اكا ابن دبعا مساعد ai kaga to shi ma muktasar da in ka duba ai ya zama kaman mere da aka ɗauke shi amma zuwan mai tafsiri da ya ɗauko shi littafin ya masa irin wata mukaddima yau da za a sake karanta mukaddiman nan da ta ce hmm, babu shakka muna neman Allah ka yi mana gafara da muka samu dogon lokaci ba mu tuhu littafin mai muna karantawa ba. ya dawo li jama'ati ahadukum sa'id wa qala ibn qudama fil mughni wa idha qala marramani fa huwa ibn zariyati shi kuma kace duk wanda kimin zina ko shi ma dan mazina ce duk wanda ya duba da kyau ah, duk wanda in duk wanda ije je ni da zina to shi ma dan mazinaciyar ko idan ya so yi kamar da zagin yara ba ka fi karfin ha aka tattabo zagi aka ɗora masa shi ma sai ce kai ma aka me ɗin ah, me ɗin ka maimaita mana da bakin kan ba kawai wai shi kai ba ka maimaita in ya maimaita sai ce ya sake shawara kai ma to yanzu dai kawai in za a yi don ga ya zage ka ka bari ba a ji ya zage ka ba ka yi shiru tsoro ne tsohon haka to haka nan hanyar da ya ce duk wanda ishe ne ni mazinaci ne ya sai ne na yi zina ko shi ɗan mazinaciya ne ya kamata haka saboda kanan ya ce fahuwa ibn zani ya fi fara ma kurajin sai ko ne zo ije sai shi da zina a gafa lahar da alaihi ba hajji a kansa fi kauli adin min alil ilmi tunda an yi balan wannan ya je shi wannan wannan ma je shi wannan ka zanyi ba zawa za a yi wa hanji ba za wannan ba shi ne kan an aka ne a kazalika ai musulunci na da bakin sa idan mutum bai karanta musulunci ba ko kuma baya wa idan baya ganewa sai ya zo a tattaɓa masa magana yana yana jiki roɗe-roɗe cikin juma'a. Zalika inik talafa rajulani idan mutane biyu suka yi saɓani fi shaiƙe kenan wahidi. Faƙala ahaduhuma alkazibu huwa ibnu ya ce. shi ne ɗan marinaciya fala hadda alai babu suna rage-rage a tsakaninsu wannan igayawa wannan igayawa sai ke to makaryaci a cikin musulmi ɗan mazinaciya kowa ya ciki makaryaci ta fito ka ce ni ne makaryaci an jefe ni da zina ai ka gaba ɓata kan kai kana ga kana da gaskiya shi ma wance ya dage yana da gaskiya ce to kuma me yake da suna matsayacin cikin mutumin kan mazinaciya aka je aka shiru shi ma fala hadda falaki نص عليه أحمد لأنه لم يعين أحدا للقذف دم بيت علينا ولد قذفيبا وكذلك حق أبو مالي ما أشبه هذا ka ƙazafa jama'a da zai yi wa jama'a ƙazafi la yi tasawwar filikuhu in ƙazafi ba a suranta gaskiyarsa wannan ƙazafi mitila an yi ƙafi ba ala baladi kasirati kamar jefi yan gari masu yawa jirtina gari kaza ba zai na kan sai ka ga wani la yi tasawwar إذا فرنا ولا يكون روايعي من كله لم يكن عليه حد لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه هذا لأنه لم يلحق العار بيرسك الدار أبو كنيا بدوني tunda an cewa mutum ya yi zina a rikar da shi da abin kunya mana an a masa abin kunya to amma wannan ce wani gari gaba daya kaga wannan ba za a yi masa zabi a haɗe gaira na sihi tun ba kansa ba kansa ya kunyata lil ilmi bi kadrihi tunda kace gari kaza na ta ne ka gani dan ta tabbata kai makareci kuma je koyi na mutum makareci waye zai zauna ma ya wahala abun kunyan kan mutum ya dawo sai ana kallon wanda hankali ake bai da hankali ya za a kafa saurari ma mutumin da ke son gari ka zama da lafiya ne wannan bai da kan zaro abun kunya kan sai kare hmm. in ke haramin kami sassa ashara shi ne in baka iya kama barawa ba shi ne iya kama in ba ka tsaya ka dinga kallon makaman ka zai kada ya zama kullum kana zuwa karatu amma ba ka lura da inda za ka kama mutum ka je wajen magana kai ta magana haka shiga hannu a shiga ga mutane masu kokula in suka jangwale ka sai zai shiru kai ta kai kai ta kai haka ban ciki in suka jangwale ka sai zai shiru sai kai ta kai sai kai ta kai Allah ji ga mala bakar gobe faɗansa da wani an yi tafici a cikin tafsiri ne zai zauna ya ana cikin magana sai cewa gawon baya da kyawo ya za a yi mutum ice kaza ice kaza ce kaza Allah ya sauƙaƙe sai wuce kawai da karatu shi ko wancan sai ya yi wata yana rabi wani tsohon alƙali ya ce kaza wani ya ce kaza ai ya yi kakai ya kakai ya kakai can inda zai huta sai ya ƙara hmm? a duk inda ta ce alwaya la in yana karanta da alwala sai ya yi rage in yana karanta da karatu ya yi rage duk inda za a yi karatu sai ya in ya karanta karatu sai ya juya a su takakar suwa ne ga abin da suke faɗi wani daga ke bai kyale shi sai ko in an jari ta mutum ya ce kai abin da ke alƙur'ani kai wannan halakacce na ba zai ƙara ba daga sai ka ɗauka ma ba a ji ba to an fi jin maganansa da sauran wanda zai ɗauko yau zai yi magana ta awa ɗaya a kan wani shi'au duk kai maganansa kare iska har fashi kai mantar da fashi har a waye gari wani wanda ma ɗan uwanka ne yana taimakon kai waye gaji kai lawarin ka yau ke iyaka kamar da kuma da shi ba ya tare da kai abin na kawo ce iyaka almas'alatul khamisa ta ashara tilam ka sani an anna azhara aqwali ahli halin ilimi, mafi fice maganganun ma'abota ilimi inda na fi man qala lil rajuli wanda yake wa mutum anta azna min fulani fa huwa kadhifun lahu to ku wa wannan shine ya kowa da zina wa anta azna min fulani wannan sai an masa hadisi na da wanda yake kaga sunan fi yawan yi gaga wanda aka ce masa ya yi abun na in ya ɗauke shi ya kai shi aka yi masa bulala to shi ma wani a ya kamata ya ɗauke shi shi abba ba sosai ike ba shi ya yi abin kunya na tare da shi dukkan sosai an masa haddi wa alaihi haddani labudda li'anna qawluhu adna sigatu tafdili وهي تدل وهي آه، آه، آه، تدل على الاشتراك المفضل كذا أجيها لك دون لك وجه مثال أكثر مثال فلان أعلم أو هناك علم كذا هنا و فلان أعلم من فلان أشي فلان إما هما عالمون sai aka ce wannan ya fi shi da kawai to haka na mutai ta wani azana min fulani to dukkan fara shi wal mufaddali alaihi fi hafi ahl fi illa anna al mufaddala afdalu sai dai wanda aka fi kita ya fi jin jiki fi min sahibil mushariki lahu fihi فمعنى كلامه ma'anan maganan shi ainihin gida da lalatil mutabaqati ta ishara ta mutabaqa ba ta zammun ba ba ilzami ba bal mutabaqa fi sigati an ta wa fulanun kenan zaniya walakinnaka tafawaka ko tufawwiquhu naka to. تفوقه في الزنا أنت تفوقه وكون هذا قذفا زمن توان قذفين لهما واضح أي هذا الكلام واضح ما فيه جموع كما ترى وبه تعلم أن أحد الوجهين لا يمتسكو كنا قدر عند الحنابلة أنه يهد للمخاطب فقط ai dona fulani din cewa wanda aka yi magana da su su a wurin su wanda aka ce shi ya fi zina za a masa haddi a kansa din da da aka ce an fi shi la yan bagi an yi an fara wannan magana bai maka wata kalle ta ba shi ke saɓanin hana bilawa suna cewa idan mutum ke wani ya fi wani zina to wanda wani ne zai je sa a yi masa haddi kana an karɓo masa haƙƙinsa wancan wanda aka ce an fi shi yi ba a damu da shi ba har yanzu ya bin kunya na tare da shi a shekai ma mazi na cire illa dai wani ya fi ka A ga tana nan a shi ma da ya je kisa magana su wannan ba za a ɗauke ta ba dole a ɗauki maganar malikawa wanda suka ce haka daga zalika ma azahu ibnu qaddama lishafi'i وأصحاب بالراي من أنه ليس بقضف الأول شيء وربي ونفرق قضف آه، بل يا أي مصر ولا لساني لا أن يريد به القضف أتذى عن يني لي يفر هو يدي يقوك إني يوان كل ذلك لا يصح ولا ينبغي التعويل عليه وإنما ذنبنا لك سيرنا لأن في فيك أنت أذنى من فلان حذف صريح لهما بعبارة واضحة لا إشكال فيها كان قال ابن قدامكم